فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ya Muhammad ka tambayi kafirai masu inkarin tashi bayan mutuwa, shin su suka fi wahalar halitta da ƙarfin jiki da girman gaɓai fiye da abin da muka halitta na sammai da ƙasai da mala'iku? lalle mun halicce su daga taɓo mai danko, to ta yaya za su rika inkari tashin baya mutuwa, alhalin su ababen halitta ne daga abu mai rauni shine taɓo mai danko.